Allah ya kama wannan filin za mu ci gaba da wasu bayanai da ya danganci soyayyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin dukkan bawa har da ka samu so zan Allah ya tabbata a zuciyarka rayuwarka ta yi kyau lahiranka ta yi kyau allah ya kyauta mana rayuwarmu na duniya ya kyauta rayuwarmu na lahira wannan fagen za mu shiga cikin littafin nan da ake ce ma a tukfatul harar fi madahi nurul anwar tsaraban nan na al-harar ɗiya a cikin yawon hasken da na dukkan haske shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan littafin an samu ta suna an sa masa suna tufa tsaraba amma na ɗiya ɗiya waɗanda aka 'yanta su daga hannun nan na shaidani aka 'yanta su a gidan duniya aka 'yanta su daga zuciya aka 'yanta su daga hawan nafsi son zuciya domin waɗannan abubuwa guda hudu su ne ke lalata da rayuwa na ɗan adam Anasu walhawa a duniya wa shaidan da zuciya da san zuciya da duniyan baki ɗayanta da kuma shaidan to a matukan ka samu soyayya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin zuciyarka to da shi ne za ka iya ka yaƙi wa'annan maƙiya guda hudu allah iya da su to mun fara shi ne a kan harful hamza mun tafi da shi kan abajada hawaza haɗaya hazashen zagasha farko shi ne harful hamza da shi muka fara bismillahirrahmanirrahim ara hubba khairal khalki na sakankanci ara ina gani idan za ka nasabci mafi'uli ɗaya ara na sakankance ko ina sakankancewa in za ka nasabci mafi'uli biyu cewa dai hubba khairul halki soyayyan nan na fiyayyen halitta ahmada mai suna ahmad uddati mafi'ulis sani kenan na ara shine abin tanadi na na tabbatar cewa dai soyayyen fiyayyen halitta mai suna ahmad annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sunansa a kasa a nan duniya ana ce masa muhammadu amma a sama ana ce da shi ahmadu to na sankance cewa soyayyansa shine abin tanadi na a ruhu ina maraita wa agudu kuma ina jijjifi da'iman kullum fihi ragbati marmarina ya tabbata ne fihi a cikinsa duk wani mutum da zai jijjifi ya maraita yana da manufa yana da abin bukata wani izan allah ya farkar da shi da safe in ya fita akwai abin da yake nema na rayuwarsa akwai abin da yake nema na wani matsayinsa in ɗan siyasa ne akwai abin da yake nema na jawo hankul da mutane gare shi in almajiri ne akwai abin da yake nema na fahimtar karatunsa ko iliminsa na bokonsa ɗan tijara ne in ya fita ina nufi ya samu biyan bukatansa ya dawo gida kowa da irin nashi abin nufi duka alkhairi ne to amma ni nawa jijjifi na nawa maraita na ya tabbata ni a cikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan allah nake marmari don abin da nake bukata ina bukatan sa ne ya tabbata a cikin soyayyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne abin nufi ga dukkan bawa na allah allah subhanahu wa ta'ala shi kansa ya ce ga wa'anda suka ce suna sansa suna sansa ya ce ya kai masoyina ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ga masu cewa suna sona lalle na amince suna sona amma idan sun tabbatar lalle suna sona ne Allah su bi ka ma'ana su soka su bi ka duk abin da ka ce su aikata su aikata duk abin da ka ce kada su aikata su rabu da wannan abin to a lokacin nan ni allah zan so su akan haka ɗin ne muka zaɓi sun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin jijjifinmu a cikin maraitanmu kuma inda annabi ya sa kafa nan ne muke sa kafa inda annabi ya tsaya nan muke tsayawa kuma yadda shehunmu shekul islam a sha'ala ibrahim yas yardan Allah ita bata gare shi yake cewa za sara khairun nasi sirtu wa ra'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu idan fiyayyen halitta fiyayyen mutane shi na ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tafiya rana ɗaya ne na bayansa ina binsa sannu sannu in ko ya ajiye tafiyarsa ya zauna to ni ma na zauna kenan ma'ana do inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye ni na nake ajiye kaina aikin da ya san aikata shi nake aikatawa wanda cika don aikata ba zan aikata ba akan haka kuma muna koyi ne shakul islam yardan Allah ita bata gare shi muna so manzon Allah abinda manzon Allah ya ce Allah ce mu yi sai mu yi Allah ce kada mu yi sai mu guji wannan abun Allah ya katarshe mu ya kara mana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ƙara mana son bayin Allah asiru ina mai tafiya don mai tafiya akwai abin da yake tafiya da shi in ma akan ƙafarsa in ma akan keke in akan baburu ko mota ko jirgin ƙasa ko na sama ko na ruwa ko waninsa dai to ina tafiya da me kake tafiya ce bihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke tafiya don mai tafiya akwai inda ya fito ana tambaya yanzu kana tafiya da manzon Allah ina ne ka fito ce minhu na fito ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Don matafi akwai inda za shi to ina kuma za ka akan wannan tafiya ce ilaihi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ban da wani dama ban da wani hagu ban da wani gaba da wani baya in ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba me yasa la'annahu domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nahji tafarki na kenan wa al alƙibla na kenan hari matukan zamani wala ayyami da kuma kwanuka taƙaddumi gabata na ya tabbata li hadaratihi ga hadarin nan ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daharar duhuri matukan zamani saire tafiya na wa wujahati da huskanta na ya tabbata lahu ga annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam abadal abada har abada. muhammadu abin yabona shine mai suna muhammadu shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda allah subhanahu wa ta'ala shine farkon wanda ya wannan suna muhammadu domin allah subhanahu wa ta'ala ya kasance ba wani abu tare da shi ganin daman shi ya so ya samar da halitta cikin ganin wannan daman ya halshe haske annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan haske na ne muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi wa allah jada shekaru masu ɗimbin yawa a yayin da ya ɗaga kai allah ce zalika halaktuka wasammaituka muhammadan sallallahu alaihi wasallam don haka ɗin ne na halicce ka na samu suna muhammad sallallahu alaihi wasallam sha'anai muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya fara sa masa wannan suna muhammad ma'ana abin yabo a wurin allah abin yabo wurin bayan Allah wurin mutane wurin mala'iku wurin ruhanai wurin aljanai wurin dabbobi wurin tsuntsaye wani haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a yayin da uwarsa ta ɗauki ciki allah subhanahu wa ta'ala ya sa a cikin cikin nan aka nuna mata wannan ɗanaki idan kin haife shi ki sa masa suna muhammadu shi sa muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne mai suna muhammad a ƙasa khairul alamina fiyayyen talikai in an ce al'alam duk abin da yake ba allah bane ana ce da shi al'alam alam alam suna da yawa muna da alamul arwah muna da alamul ashbah muna da alamu na almala'ika alamul mala'ika da ruhanai su ne alamul arwah muna da alamul ashbah da jikikuna abin da ya kama arshi ya kama kursi ya kama rafraf sidratul muntaha aljanna wuta mutane aljanai da wasu su duka ana ce da su alamul ashba wannan alamun nan sun kasu kashi-kashi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan waɗannan alamun ga shine su Muhammadu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahmudul maqami shine abin yabon matsayinsa akwai wani irin matsayi da Allah ya tanada masa ranar tashin alkiyama wanda Allah ke ce masa a sa'an ya ba a saka rabbuka maqaman mahmuda hakika Allah subhanahu wata'ala zai tashi karin tashin alkiyama wani matsayi wanda yake abin yabo to Allah shine mahmudul maqam mai matsayi abin yabo ran tashin alkiyama wasilaci wanda shi shine farin cina abin farin ci zuwa ga Allah suna da yawa amma alai muhammad sallallahu alaihi wa sallam wasallam cewa tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim ko min fadan shi da alfarmana domin alfarmana yana da girma a gaban Allah duk wani aiki na kirki da kake yi kana kai tawassuli da shi kai fadan da shi ga Allah amma ba kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam mu ma muka dauki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi na abin fadan shi mu zuwa ga Allah shi shine jagoran mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala jamilun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai kyau ne in kana neman wani abu mai kyau bayan allah babu kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jalilun manzon allah mai girma ne kamilun manzon allah kamili ne cikakke ne zuma zo makanatu ma'abuci darajoji ne tahiru manzon allah sallallahu alaihi wasallama mai tsarkake zukatan bayan Allah ne shi da kan tsarkake na Allah ya tsarkake shi sannan kuma yana tsarkake zukatan bayan Allah sirrul kauni annabi sallallahu alaihi wasallama shine sirrin nan na alkauni kasantattu sirri shine sirri na wa bahjati da kuma kyawuna. aminun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amintacce ne a gaban Allah amintacce ne a wurin mala'ikun Allah amintacce ne a wurin ruhani amintacce ne a wurin kowa hatta arna nan baka suna ce musa muhammadul amin muhammadu da ke amintacce shi saman manzon allah aminu amintacce ne makinin kyayaye ne maksinin manzon allah mai kyautatawa ne matafadilu mai fifiko ne matsalsamu sarri wato abin ɓoyewa su ne muntaha kulli bugyaci matukan dukkan abin nema kenan duk abin da kake nema har da ka samu manzon Allah ka samu komai abin duniya kake nema in ka samu manzon Allah ka same shi da lahira kake nema in ka samu manzon Allah ka samu Allah ma da kashi kake nema in ka samu manzon Allah ka same shi man wajada rasulullah faqad wajada kullu shay wanda samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakika ya samu dukkan komai wa man fatahu rasulullah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsere mishi faqad fatahu kullu shay hakikan tukan komai ya tsere mishi Allah ya samu samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mujibun annabi sallallahu alaihi wasallam mai amsa kira ne na Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai amsa kiran bayin Allah ne kowa ya kira manzon Allah manzon Allah ina amsa masa bai duba babba ne karami ne sarki ne talaka ne a'a kowa ne manzo Allah kira manzon Allah manzo Allah ina amsa masa mujabu manzo Allah bai amsawa ne Allah subhanahu wataala duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam nema a gunsa Allah ina amsa masa mursala inda rabbihi abin yarda ne ma'ana yardajje ne a wurin ubangijinsa Allah subhanahu wataala ya yarda da shi kuma Allah ya ce masa in kiyama ta kai ya ba shi abin da shi da kansa sai ya in ya yi na yarda wala sofa yutika rabbuka fatar da Allah samu dace ya kara mana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in najibu manzon Allah zababbe ne a gaban Allah subhanahu wata'ala baridul khairi manzo ne na alkhairi fisni katangana kenan wa uddaci kuma tanadi na kenan bai tanadin komai a nan duniya ba wani tanadin komai a kabari ba wani tanadin komai a lahira ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi soyayyen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulun manzon Allah wani irin manzo ne a tana da yake ya zo mana wa hawa sirru alhalin shi wani irin sirri ne muqaddasu abin tsarkakewa daga Allah subhanahu wa ta'ala aliyu manari al-qadri manzon Allah madaukakin hasumiya ne na daraja tajul muru'ati manzon Allah ne kambi na mutunci kan neman mutunci hakikanin mutunci manzon Allah shine kambinsa bihi haƙaƙallahu sa'adata da annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam allah ya haƙƙaƙe a sa'adata daɗin kai fil azal tun fil azal tun bauri kenan duk wanda yake mazuwa daɗin kai ne to da manzon allah allah haƙƙaƙe masa wannan daɗin kai allah ya tabbata mu a cikin su likullin muridin amma fa ga kowane muridi sadikin fil mahabbati wanda yake mai gaskiya a cikin soyayya domin soyayya ana bukatan ka yi shi da gaskiya ba soyayyan baki kurun soyayyan harshe ba soyayya yake ya tabbata cikin zuciyarka wannan soyayya na zuciyanka ne fito harshenka sannan kuma ya zamo ya shiga cikin duk gabobinka kana aikata duk abin da manzon Allah ya ce ka aikata duk abin da ya ce kai kana gudu ta lokacin ka tabbata kai masoyi Allah ya samu a cikin waɗannan masoya na biyu manzon Allah wani irin annabi ne Karimu wanda ke mai karamci wahawa hari annabi sallallahu alaihi wasallam mai shirya zuwa ne domin allah kansa ya ce wa ka latadi ila siratin mustaqim lallai kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana mai shirya zuwa idza tafarki wanda yake miƙe wa rahmatin annabi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatun manzon allah rahama ne daga allah subhanahu wa ta'ala allah da kansa ya ce wa ma asalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba ya ma'aiki na face ka zamo jin kai lil na ga talikai baki daya Duwan halitta baki daya manzon Allah rahama ne gare shi wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi ya tambayi saidina Jibril alaihi salam shin Allah ya ce bai aiko ni mafaci rahama ga talikai shin ka samu wani abu a cikin wannan rahama nawa sai na jibril alaihissalam ya ce an na gani ya fi kowa samun wannan rahama naka ta wani huska ya ce ya ma'aikin allah la rahmatan alamin ba mu aiko ka ba face jin kai ga talikai manzo allah sallallahu alaihi wasallam ina rahama ga talikai min haizu haqiqatuhu wa haqiqatul haqaiqi ومن حيث روحه وروح الأرواح ومن حيث نوره ونور الأنوار manzon Allah ina rahama ga talikai baki daya tunda hakikanin manzon Allah shine hakikanin komai don an samu komai daga hasken manzon Allah ne ta inda ruhinsa shine ruhin dukkan rayuka baki daya ta inda hasken manzon Allah shine hasken dukkan haske annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tambayi sayyidina jibril alaihi salam insha Allah ya ce bai aiko ni ba face rahama ga talika shin ka samu wani abu a cikin wannan rahama nawa sai na jibril alaihissalam sai shi a ina ganin na fi kowa samun wannan rahama ce ta wani huska kenan ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ranar da allah ya yi umarni ga mala'iku shi mu yi wa annabi adam alaihissalam sujada sai wanda ke shugaba namu azazil a lokacin bai sujjadan ba Allah subhanahu wata ya tambaye shi mai hana shi sujjada abin da zai faɗa ya faɗa tsakanin shi da Allah ga tabbatar lallai Allah ya fidda shi a cikin rahama Allah ya kore shi daga rahamansa tun wannan ranan muna cikin tsananin tsoro ni na fi kowa tsoro na fi kowa eh tsoron makircin Allah Allah na cewa kada amince daga mahakicinsa ban san karshe na nima ya zai kasance ba amma ranar da Allah subhanahu wata'ala ya aike ni in je ɗebo wato ayan nan da Allah ke cewa mutsa'in thamma aminin Allah ina zance a matsayina kan ne abin bi ne daga wurin mutane na yani sauran mala'iku na bi na ne kuma abintacce ne a wurin shi shi Allah tun wannan lokacin na san lallai na samu rahmarka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abul kauni mm. annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne uba na kasantattu mm. duk wani halitta baki daya manzon allah shi ne uban shi annabi adam alaihi salam ana ce da shi abul bashar uba ne na albashar Wani ake cewa bashar mutum duka sai na adam alaihi salam shi ne ubansa amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abul kauni duk wani abin da allah zai ce mai kun a samu wannan abin nan ta annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne ubansa baharun judi kogi ke nan baiwa in kana neman kyauta ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi kogi ne na baiwa ainihin mutallaci shi ne ainihin abinci giyana alaihi salatu lahi to a lahu ahadan qadima na riƙi wani irin alkawari da daɗin alkawari lahu ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na soyayya me yasa la'anna ni domin ni khadimun lahu khadimi ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam walhibbu ni masoyi ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam min na nash'ati tun gabanin tasawana alaihi salatullahi tsira na Allah ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma masalamuhu sana amincin Allah ya tabbata gare shi Ali da Hasa ƙididdigan da na tsakuwar duniya wa ramli ƙididdigan da na larayin duniya fi kulli ƙarfati wannan salatin kowane ƙiftawa na ido na ƙaunar Allah subhanahu wa ta'ala yi wannan salatin nan ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matukan kuwa tsakaninka da Allah akwai soyayya duk abin da ka nemi Allah ya yi babu shakka Allah zai yi wannan abin Allah na cewa la ya zalu abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafil ata uhibba fa ya za ahbabtu ata uhibba bawa na bai gushe bai na kusata na filfili na alkhairi hatta na so shi fa ya za ahbabtuhu in na so shi kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi sai zama ne ne kunninsa da yake ji da shi wa zama ne jinsa da yake ji da shi wa basarahu allazi yabsuru bi zama ne ne ganinsa da yake gani da shi wa yadahu allati yabtishu biha zama ne ne hannunsa da yake tamka da shi wa rijlahu da kuma ƙahuwarsa allati yamshi biha wanda yake tafiya da ita wala in sa'alani la Allah shi na rantse da zati na wannan bawa nawa duk abin da zai roƙe ni zan aikata masa don abin da zai shan in bashi zan bashi ko me ne mai tsari na da gare shi zan kiyaye shi daga wannan abin to aka samu bawa ka bi Allah haka Allah ya so ka haka sai ka ce Allah na roƙe ka ka yi wa annabi salati adadin eh tsakuwa na duniya sanin adadin tsakon duniya ai sai Allah haka nan adadin lirrai na duniya ai sai Allah to Allah kuma in ya soka cikin ƙiftawa da ido ina ma amurhu iza arada sha'an ya guna cikin ƙifta ido ai ya wannan salatin ya wannan salatin kuma alƙawarin Allah da kai shine ne duk wanda yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati ɗaya Allah ya mai alkawari zai mai salati goma Allah kun ya ma salati ɗaya ya ishe ka ya wadace ka ina ga salati goma to yanzu kuma sai ga salati ka sha'awar manzon Allah adadin me eh larrai da ke duniya kumfan teku adadinsa Allah ya sani to rin salati kai za a baki kenan za a ninka kashi goma shi mu ce Allah ya kara mana sun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ya sahibi ya kai sahibi na ya ɗalibar rushdi ya mai neman shari'a wal huda da kuma shari'a listan hal ka zabura ila hubbil amini zuwa soyayyar aminin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sur'aci da gaggawa don mai neman shirya rushtu shirya da za ma jagoranci zuwa ga fahimtar Allah subhanahu wa ta'ala alhuda shirya da za ma jagoranci zuwa ga fahimtar addinin ubangiji don kana neman wannan kai dai ka zabura zuwa ga sun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasallam lahu kullal umuri dukkan lamuranka ka sallama shi ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam litaslaman domin ka kubuta wa badar kai gaggawa ila ihzul uhudi zuwa ga kiyaye duk alkawari da ke tsakaninka da ubangiji bi himmacin da duka dukan himmanka idan ka haka nan to ka tabbata bukatanka ya biya wada ka bar wada an ka swadan an ziyarci sayyidi ka bar dukkan wanda zai toshe ka ga barin ziyartar shugabana shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a yayin da ka nufaci ziyarta ne muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗaya ya ce da kai ai ba ziyartar manzon allah masallacin manzon allah ake ziyarta ka rabu da wannan ta gane ko walau kana bawaban alaba bi jannati mm-hmm. ko da mai shi shi ne ke tsare da kofin aljanna ya she da kai ka je ziyarar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karbo da shi shaydani ta gane ko wa badir kai gaggawa ila ahli sa'adati tuka zuwa mazuwa daɗin kai ta tsoron Allah mabuta kamanta umarni na Allah ajil kai gaggawa ila darkil ma'ali zuwa rizikan wurare wanda suke maɗaukaka amma fa bi taubaci da yawan tuba zuwa ga Allah duk wani abin da ka san ka aikata da bai dace ba wani abin da aka ce ka aikata baka samu ka aikata shi ba ka yi maza maza ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin duk mai tuba zuwa ga Allah to masoyin Allah kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shugaban halitta rana ɗaya bai taba saba wa Allah ba amma ya fi kowa tuba zuwa ga Allah Ina cewa a cikin hadisin muslim ya ayyuhan nasu tubu ila rabbikun fa inni atubu ilaihi kulla yawmin min atamarra yace ya ku taron mutane ku tuba zuwa ubangijinku domin ni fa ina tuba zuwa ga Allah kullun so ɗari to a ya kamata kai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kirkani lakum fi rasulillah uswatun hasana kyakkyawan koyi na gare ku a cikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in manzo allah ya zama mai yawan tuba ne bai taba yin laifi ba ina ga kai mai laifi kullum kai gaggawa ila darkil ma'ali bitawbatin zuwa rizikan wurare madaukaka da yawan tuba allah ya samu a cin zuwa tuba ya ikwati ya kuma soyana hababa kalbi hayyo ya ikhwati ya ko ɗan uwana a hababa kalbi masoya na zuciya na ta'allaku kurataya bi ahmada da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam halki wanda ke shine fiyayyen halitta daharan matukan zamani a jillati ya ko masu girma nawa ahibbu ku yi soyayya fa innal hubba ku sani cewa dai soyayya in hajju tisalina ta farki kenan na saduwanmu ahibbu ku yi soyayya ma'ana ku so Allah domin soyayyan Allah ta farki kenan da zai saka samu ittisal ahibbu ku so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innal hubba ku sani cewa sun alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam na hajju tisalina ta farki na da farki kenan na samun saduwa da halaran Allah ahibbu ku so bayin Allah fa innal hubba ku sani cewa su yin bayin Allah na hajju tisalina ta farki kenan zai sada mu zuwa ga halara na Allah ahibbu ku so junanku fa innal hubba ku sani cewa da soyayyan junanku na hajju tisalina ta farki kenan da samun mu zuwa ga halara na Allah subhanahu wa ta'ala don dukkan wani mutum baki ɗaya ina kan tafiya ne ina kan sairi ne har zuwa lokacin ƙarshen tafiyanka ka kai lahira kenan ka saduwa Allah kenan saboda shi farkon tafiya kana kan shara shine shari'a kana kan hanya ne babban hanya wannan hanyar nan shine zai kai ka garin da za ka in ka sauka a garin da za ka ka samu na hanya kuma da zai za ka shiga ya kai ka ainihin masaukinka wannan shi ake ce da shi a farik shi ne hanya bayan ka samu shari'a babban hanya to shi ka samu a farik hanya wanda yake kuma madaidaici da zai kai ka ina zuwa ga ainihin masaukinka in ya kai ka masaukinka ka yi wusuli kenan idan ka yi wusuli babu shakka za ka tarar da jama'a su nuna maka 'yan uwa in ka samu ga wannan jama'a shi ka yi ittisal ittisal yan uwa daga nan ne za ka samu a za ka samu iktisal a wanke ka daga daudan nan na zunubai a wanke daudan ganin wani allah in ka samu wannan sai ka samu ma'arfa ka samu ma'arfa ka samu mahabba wannan mahabban nan shi tafarki na ihtida'ina wato mu wa wa'iz tasul ikhlas wasu ɗakinan na samun ikhlas za duna miryaci wannan abin da muka faɗan nan babu shakka ba kwankwanto a ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu zama zuwa soyayya mu so Allah mu so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu so bayan Allah mu so junanmu takaice mun ajiye wannan karatu wannan darasi na yau ubangijin allah ya kara mana son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kara mana son bayan allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh samar da inganci